sannan gidan su Zaushes! <laughs> Allah na gode maka. Kai! Allah mai iko. Zan zo. Nana nana wani irin kallon soyayya ce Bai kake bari sai ranar an ya wani kiwukin wannan kallon. wannan ina na ne mata duk mata na zan sallame su wallahi Allah Allah na nan si Malam dan guda na'am akwai magana da ke ta so mi amma yanzu da mun samu natsuwa sai a yi da Allah ya sa an samu mai sayan gonan ka san ni yanzu duk yadda zan haɗa kuɗi na tattara kuɗi na ga tattaro kuɗi abubuwa sun zama hannu nake so kafin mu zo nan akwai wata baiwa Allah ta yarinya doguwa fara sun kacoci hanci kamar karas wai ita na na ta ce a birni gidan kuɗa Agola ce ai. Nana ai za ka jin gaya maka nana tana yar mutsi a hannu a kata wajen mu. Eh, mu muka riƙe ta. Alhamdulillah. To abin da nake so da kai, eh. ina shiryo wata ki tamarmara yanda tun da shi me wannan mai angona shi ma ɗanki tamarmara ne. Allah. Allah wallahi to ni ma na shiryo wata ki tamarmara. Kana ji na? Eh. Za akwai hikimar da za a yi da filaye, da eh. fulotai, da gonaki, da gidaje, da duk wani har bishiyoyin garin nan na mallakan ku wanda za a sai cikin salon alba tare da yan uwanka guda biyu na san sani. Ba amma dai shi ya tafi daji, shi kenan inda ka san inda ka san kurege haka yake na daji kullum. Kana ji na? Ni abin da nake so da kai duk eh. wannan ma abin da kace zaka bani din nan ma ni ba na so ni dai abin da nake so ka so a bana na yafi ni dai abin da nake so shi wannan maimakon wannan faso faso din da za a bani a bani nana ni da aura min nana salatin annabi goma sallallahu alaihi wasallam na baka nana halal mana Allahu akbar Allah na gode maka yana ci ka zo ka ebe ta yau ka tafi da ita ai a kara na biyan bukata ta bawon Allah an gama ni ne walinta ni ne ubanta eh. kuma ni ne mai baka saboda haka a nan ma ka zama wali na zama ubanta kawai mai annabi salati ni kuma na karba <laughs> kana ji na yana eh, ji ka duk wani abin lungu da sako da za a yi a sayar da abubuwa ni fa na ce maka dama fa ta ihe mu eh. ni wallahi ce da ita ma bala'i ka tafi da ita ba wani wani abu ne kuma ce da ita halak ne <laughs> da ci da ita sallallahu alaihi wasallam ni dan kuda waliyu yarinya Allahu akbar na ba wa dogodo ita halan malaka eh, eh. babu babu gani ko ka ce da ita ko ka ce da ita ta eh. zauna a wajen ka dole ah, in dai hakkin mu zai hoto a ah, garin nan ya ma fito amun, amun, amun, amun. amin fatiya an gama je ka dauke da nana nana <laughs> ai baka sani ba da kai ai ni gaba da duk abin da zai dode min harka wata mu'amala tsakani na da dukiyar uban nan nawa eh, eh. to za a wuce da ni ba da ce kai zaka kai ta ma alquran zan ba kai kai kai mun cikin sa kuma ya zaki ai ya kana ke ni zuciya ta kawai abin da take so shine na eh, to yanzu dai na ta wuce ta kace yanzu dai abin da nake so dan sa mana ruwa mu kike ne ni na na na na eh wallahi yanzu ma kuwa ka ji dan mahaukaciyar kauye bai san hakan da nake ba ni ayar nake ce nake Allah ya tsine maka albarka kai da ita hi bai sani ba ga san zuciya ya za rayuwa da ni ba da eh